الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لتقوس قوة ذو الحجة gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi ya daidai da 29 ga watan 8 shekara tara. a wannan masallaci masjidu ahalul baiti sahaba a wannan layi na Hausa Road a cikin wannan gari namu na kaduna inda muka fara karatu a cikin littafin من قتل حسين a radiyallahu عنه بقلم عبد Abdullahi bin عبد العزيز littafin waye kashe al'imam husaini Allah ya kara masa yadda mun kai shafi na hamsin da hudu za mu tashi a wannan shafi na hamsin da ainihin wato hudu kafin mu tashi shafi na hamsin da hudu a darasin mai gabata a baya a musamman a shafi na arba'in da tara lokacin da na zo cewa wa kasirat as-safaqatu na fassara as-safaqatu da mali yana iya daukan haka amma nan abin da yake nufi as-safaqatu shine abin da ya shafi al-bai'atu siye da siyarwa ta riga ta taɓi ta yi hasara sannan laƙadu ji isin shi'an wato biha shauha shauha shi ne abinda ya shafi wato a shauha shi ne wato abinda yake yana da gaugawa ko kuma wato abinda yake abin ƙi shi ne shauha idan abu ya zamanto yana da gaugawa ana cewa shauha ko idan musiba rashin lafiya ya samu mutum aido ana ce masa shauha sannan abu in ya zama fuskarsa ba ta da kyau ana ce masa shauha sannan mutakabbir mai girman kai muktalin mai takama ana ce masa shauha sannan karɓa shine hamƙa wawanci da dabbanci da rashin sanin ya kamata wannan ne to a inda za mu ci gaba alfasalin rabi fasali na hudu a sha'air Hussainiya idan an ce sha'air abinda ke nuna alamar wani abu addinin musulunci yana da sha'air yanzu sallah alama ce ta addinin musulunci da an ga kana yin sallah an san kai musulmi in kana zaune tare da mutane ba ka yin sallah wa'annan mutanen wa'anda ba musulmi ba ɗaya daga cikin alamar da za su iya kallo kenan su ba da shaida sai ka suna ganin wani ba musulmi ba in an ce me dalili sai ce to sun da suke ba taba ganin yayi sallah aikin hajji shi'a'ir ne na addinin musulunci shi yasa Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub to su in shiya suna da sha'air amma na al-husainiya wanda suka jingina zuwa ga al-imamu husaini ba na addinin musulunci ba shi yasa na kinta wannan matsalar yana da kyau mutanen musu ba ta kulawa kuran gasken gaske domin babu wata hanya mafi girma da in shi'a suke amfani da ita wajen yaudarar mutane su shigar da su addinin shi'a sama da wannan hanyar yanzu kaga mafi yawancin yan ɗari'u wannan hanyar suke zuwa musu da ita na farko da da'awar cewa suna son ahalul baiti wannan insha Allah ina ganin cikin satin nan ranar litinin da talata za mu karatu a jere na muhadara ɗaya mai taken saƙo zuwa ga malaman sufaye da mabiyansu mu za mu faɗa wanda ya duba Allah ya kalla wanda muka faɗa na dalili shi kenan amma addinin musulunci daban shi an ci daban in kana so ka gane haka ka rubuta ko ka karanta a littattafadatu fi jinin imamiyya na as-saduq da ya rubuta wanda muka karanta littafin shi anan ya rubuta littafi da ya sa masa suna al-i'tiqadatu fi dinin imamiyya ya ga ba addinin musulunci ba a addinin imamiyya da haka ya zo da aƙidojin da suka saba na musulmin duniya kaf da haka in ka tashi summarizing ɗin addinin shi'a ya tattari gida uku ne akwai abin da yake da alaƙa da yahudanci da kiristanci akwai abin da yake da alaƙa da addininsu na bautar wuta da suka baro na iyayensu da kakanninsu na bautar wuta sannan raguwar aka cicciro daga raguwar addinan aka har hada wannan shine abin da ya tashi addini shi an ci to da sai mutum ya karanta wannan da haka ciki zamanin bahar da su wanda bai sani ba ya sani wanda ya sani ya ƙara sani idan malaman su za su ci gaba da yaudarar su su mabiyan su yaudare su domin mun sha faɗa maka ce akwai waɗanda ake ce musu 'yan shi'a ɓoyayyu amma a tsakiyar musulmi ba da riga ta shi'a ba yanzu wannan kwanan nan na kano abdul a yanzu shekara biyar da ta wuce na yi lakta a kano mai taken kura da fatar akuya dan shi a ɗauke da riga kadiriya yanzu shi an cin ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana duk wanda yake shakka da yana ganin a'a kaman ba shi a ake yi ba yanzu ta bayyana kiri-kiri bayyana da ba kuma wanda za a iya koyi masa cewa ba shi a ake yi ba to haka ma wannan namu na nan karu na hallar maraya shi ma irinsu ne kuma ko kusa ko nesa in dai ba baya ya baka ce na faɗa maka sai ka ga ta bayyana ya dawo yana shi a ɗari bisa ɗari yawa to irinsu su ake ce masu 'yan shi'a ɓoyayyu amma suna rayuwa a tsakiyar musulmi to don haka za mu tura saƙo idan kana ganin cewa sufanci kake yi to zan faɗa maka littattafai da rudu da malaman shi'a suka yi na sufanci wasu suka yi raddi ga sufaye da kuma cewa sufaye kafirai ne ba musulmi ba duk muna da littattafan mushkila kawai sai da in baka karatu ba karatun ka bai kai ba da haka in kana ganin kadiyar da ta sa ba za ka iya yin wani abu da mu ba saboda wai an ce muku kafirai to su ma sun ce kuma maganar da suka faɗa sama da abinda da muka faɗa suka faɗa sai da in baka san wannan ba to wannan shine a takaice da haka za ka ga 'yan shiya duk garin da ka je ba za ka ga suna gina masallatai ba alama ta addini ba za ka ga suna karantar da mutane ba ba za ka ga sun suka fi kowa karatun ƙur'ani ba a gari ba za ka ga sun suka fi haddace ilimi ba ko suna da shi babu ba su da wani shi'ar wata alama ko wani take da suke amfani da shi wajen su yaudari mutane zuwa ga addini shi a sama da wannan matsalar to da haka in an zo sai a fara matsayi dan dan dariƙa bittadarru duk duniya babu musulmin da bai san bai bait duk musulmin da bai san bai bait to wannan ba musulmin kirki ba ne shi yasa ce malam Usman in mun gama akwai littafin Ibn Taymiyyah ba shi da yawa da ya rubuta huququ ahlul bait baina sunnati wal bid'ah ya kamata ya zama shine littafin da zai biyo baya saboda Ibn Taymiyyah an zalunce shi kwaran gaske gaske duk duniya kamar yadda na faɗa babu wani musulmi da bai san ahalul baiti babu shi inda musulmin kirki ne to sai su zo musu cewa ai sun suna ƙaunar mutanen gidan annabi muhammad mai tadarrus ta wannan hanyar da ka aminta da su kake ganin a ai ya kamata ka haɗa kai da su tun da suna san ahalul baiti to daga nan sai a fara cewa sahabban nan fa da kuke ganin girman su ahalul baitin nan da duk duniya kowa da mutanen kirki ne sahabban nan su suka cuce su ya ce su suka kwace ma shugabanci wanda ma bai karatu ba sai a zo a gina mai a ce hatta kisan da aka yi ma al'imam Hussein sahabbai ne suka yi ta sai ka ga mutum ya waye gari ya fara baya baya ba kai aune ba sai ka ga mutum ya tsunduma cikin addini shi amma duk sufin da ba munafiki ba ya san abin da yake to za ka ba yadda za a yadda ya haɗa kai da shiya amma da kaga mutum yana da'awar sufanci sannan yana da negotiative da yan shiya alaƙa alayin to Allah ya kiyaye an samu matsala to wannan shine da haka shine yake ce al-mabhath al-awwal bincike na farko ash-sha'air al-husainiyya wato alamomi na husainiya tuqusun hanya ce lan takun ala ahadil a'imma a'imma guda goma sha biyu da yan shiya suka ce suna koyi da su tun daga kan na ali har zuwa al'imam mahadi na goma sha biyu da suka ce yana cikin sadda kogo yana jiran su babu wanda ya taɓa gina husainiya wannan abin da suke da sunan ta'aziyya da taro cikin su ba wanda ya san da shi har suka kare suka bar duniya ga wancan satin mun gama abin da ya shafi magana akan abin da ya shafi kisan al'imamu husaini to akwai wasu abubuwa da ya kamata mu hada da su a nan bayan an kashe al'imamu husaini kamar yadda shi usman al ya kawo cikin hukubatun min tarih sai mawqifin nasu min qatl husaini matsayin mutane dangane da kisan al'imamu husaini aka karkasu shine yake cewa larai ba la shakka wa larai ba ko kokonto babu أن مقتل الحسين رضي الله عنه كان من المصائب العظيمة كتن الإمام حسين ينادى كتن مصيب منيا التي أصيب بها المسلمون واتأك مصيبا تد مسلمين إتعا فلم يكن على وجه الأرض ابن نبي ابن بنت نبي غيره ألوكتن babu wani mutum a doron ƙasa ɗan ƙyar annabi muhammad ɗan na na fatima in ba sai na husaini ba wa qad qutila ya ce an kashe shi yana wanda aka zalunce shi wa qatluhu amma kisan da aka yi ma al-imam Hussein bin nisbati lana musiba mu gare mu musiba ne wafi fi haqqihi shahadatu shi kuma a haƙƙinsa daga matsayinsa Allah ya kai shi mataki na shuhada wa karamatun sannan karamci ne wa rafu darajatin sannan daga darajarsa ne wa qurba min Allah sannan kusanci ne a wajen Allah haythu iktarahu lil akhira. ta yadda Allah ta'ala ya zaɓi ta wannan hanyar zai tafi lahira wal jannatin na'imi badala hadhihi dunya al da kuma aljanna ta ni'ima a maimakon wannan duniyar gurbatacciya yace wa nahnu naqulu mu dinnan muna cewa mu ahlus sunna hulan lam yakhruj ina ma a ce lokacin da mutanen iraki suka aiko masa wasiƙu suka ce yazo ina ma a ce al-imam husaini bai fita ba a Kabiru أكابير الصحابة saboda haka ne manyan sahabbai suka hana al-imam Husaini fita fi zalika lokaci a wannan lokacin bal bi hadha al-khuruj nala ulaika masu. da wannan fitar da al-imam Husaini ne wa'incan azzaliman at-tugatu wato wa'inda suke dagutai suka samu dama min sibda rasulullahi daga jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta qataluhu magluman shahidan har sai da suka kashe shi da fitar da yayi da ita suka amfani da wannan dama wa kana fi qatlihi min al-fasadi sai ya zama a cikin kisan al-imam Hussein akwai banna alladhi lam takun yahsul law qa'ada fi baladihi bannar da da al-imam ya zauna bai fita ba da bannar ba ta faru ba ko kuwa amma ba yana cewa abinda Allah ya yi annabi ma sai dai ce to kawai shikenan an gama sai yake cewa walakin lahu amrun lahi tabaraka wa wannan al'amari ne na Allah ma qaddara Allah tabaraka wata'ala ta'ala kana mai lam yashai nas abinda Allah ya kaddara zai faru sai ya faru ko da mutane ba sa so kuwa sai ce wa qatl husayn kisan al husaini husayn laysa bi a'dama min qatl al ba shi ya fi girma ba a kan kisan annabawa ana ba amma fa a wajen mu ahal sunna amma a idar shi a su al'imamu Hussein ya fi annabawan daraja mu musulmi mu ne muka ɗauka cewa in dai kai ba annabi ba ne kai ko ɗan wata mata ne kai annabin Allah ya fi ta daraja amma su addinin shi'a al'imamu Hussein ya fi annabawa daraja wannan maganan ai mun yi dibet da ɗaya daga cikin su akan cewa imamai suna gaba da annabawa. kuma tana nan ai sai yace wa qad qaddima ra'su yahya an gabatar da kan annabi yahya bin zakariya salamullahi salawatullahi wa salamuhu alaihi maharan lil a matsayin sadaki na karuwa wa qutila zakariya wato an kashe annabi zakariya wa kadhalika qutila umar wa usman wa ali kun ga an kashe annabawan Allah ke yasa Allah yake wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rabbiyuna a wata ruwan qutila ma'ahu rabbiyuna kathiru ko kuwa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina بغير min ويقتلون الذين يأمرون بالإثم من الناس أنكش النبوة سيكت وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين da annabawan da Umar da Usman da Ali wa'annan sun fi sai da na Husaini daraja radiyallahu anhu فلذلك لا يجوز سوى لك بحلت بل الإنسان قمتين إذا تذكر مقتل الحسين إذا يتنا كسن الإمام حسين أن يقوم باللدم يميك إلى مالي وشك da kuma ya ga kayansa wa ma sha ba dalika da abin da ya kama da wannan a kasashe na duniya kamar yadda za mu zo mu karanta za ka ga karfin imanin su ya kai har wuta suna shiga nan nan ne karfin imanin su bai kai ba san imanin mataki mataki ne ka ga mutum ai wallahi malam ba za ka ki Allah ba Allah ya kyale ka ka zauna lafiya yasa ba wuce yace ko kisharan masallaci su yayi sammakon share kasuwa kun ba niki. a in dai ba za ka bi sunnan annabi ba ka samu sauki a rayuwarka Allah sai ya haɗa ka da wani katon banza ya wahalar da kai kuma ka je lahira ka ci mugu wannan ita ce ƙa'ida kawai yasa duk wanda Allah ya yi masa ni'ima yawa ya gari ya gan shi akan sunnar annabi ya gode ma Allah domin a sunna ne kaɗai ake addini a tambayi dalili da addinin da ba sunna ba wanda suke karantar da shi gina mutane suke ba a tambayi dalili sa yasa zaka ga malamin sunna in yana karantar ba bai fushi don ya faɗa abu wanda suke gaban shi sai ƙoƙarin ya faɗa musu dalili duk malami na Allah kokarin yake yi ya gina ma mabiyansa ganin girman Allah ba ganin girman shi ba sai yake cewa wa ma sha ba zalika da abin da ya kama da wannan bal kullu hadha manhiyun anhu dukkan wannan an hana fa inna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce laysa minna man laqama al-qudud bai daga cikin mu wanda ya mara kuncin sa wa shaqqal jubu ko ya danga ya ga kansa kuma waɗannan hadisan fa da suke a cikin littattafan sunna ka jira za ka gansu a cikin wannan littafin da muke karantawa da rakuransu a cikin littattafan shi'a saboda haka mu'amalar da yan shi'a ke ma su sai da na ali ba ta wuce mu'amalar da kiristoci suke ma annabi isa ba wanda duk musulmi ya san cewa annabi isa da kiristoci shi ya barranta da su ma sun barranta da shi dan magana sa Allah ya ɗauki shi ya taba sama shine wa inna a rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim sai ce wa annabi ya faɗa ya ce ana bari'un min as-saliqati wal haliqati wash shaqa ni na barranta daga wacce za ta yi aski ko ta yaga tufafinta ya ce wa saliqa allati tasihu wacce take ihu wal haliqa allati tahriqu sha'raha wacce take askewa wa shaqa allati tashqu thiyabaha wacce take wato yaga tufafinta duk matar da musiba zai same ta ta dinga yin haka annabi ya ce ba ni ba ta ba ta ba ni ya ce falwajibu alal muslim idza ja'at amsalu hadhihi al masa'ib abin da ya zama wajibi in dai kai musulmi ne irin waɗannan musulmin idan suka zo an ya kula kama qala Allah tabaraka wa ta'ala allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane domin inda ana yin haka da zarar in wata musiba ta afko a ware wata rana ta musamman ta koma biki to har malam Jafar da malam Albani sai mun sai mun ware ranar mutuwarsu duk shekara an ta zaɗo mu ce ranar tunawa da mutuwar malam jawa a ɗinka baƙaƙen kaya a zauna a ƙirƙiri wani abu ba wanda ya saka in mun tuna cewa musiba ne kisan da aka masa ta hanyar da bai dace ba sai mai istirjai shi kenan mawqifin nasu min ƙasar al-husaini matsayin mutane wajen kisan al husaini annasu fi qatl al-husayn ala thalath tawa'ifa mutane akan kisan al-imam husayn an kasu gida uku at-ta'ifatul ula bangare na farko akwai wa'anda ya rauna suke ganin cewa annal husayn qutila bi haqqi an kashe al-imam husayn ta hanyar gaskiya wai ya cancanta a kashe shi wa kana kharijan al-imam da haka al-imam husayn yayi kuruji dan tawaye wa arada an yi shaqqa asal musulmi yayi nufin ya raba kan al'umman musulmi wa suka kafa hujja ma suka ce annabi ya ce man ja'akum duk wanda ya zo muku wa amrukum ala rajulin wahid al'amarin na shugabanci yana karkashin mutum ɗaya yuridu an yufarriqa jama'atakum yana so ya raba taron ku faqtuluhu ka'inan bankana ko kashe shi ko waye ko dan waye suka ce tun da annabi ne wannan maganan to al-imam ne kuma bai yarda da shugabancin Yazid ba ya masa tawaye shi ma faqtuluhu ka'inan bankana an fahimta ya to shi yasa duk wani mai wata banna a duniya da zai banna sa zaka ga zai yi da ya samu wani dalili da ya dogara da shi yanzu shi dan da aka ce ma annabi Adamu sujjada ya ce ba zai ba yana da dalili ko bai da shi yana da shi ya ce ana khairun min falakata ni min narin wa kalakata hu min bi annabi Musa da ya yace zaruni aqtula Musa waje wal yad'u rabbahu ku kyale ni in kashe Musa ya kira Allah da yake takama da shi ya kawo hujja Fir'auna kai ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad kaga Fir'auna ma na da hujja in shaidan da fir'auna suna da hujja to kowa ma zai iya samu hujja ko kuwa kiristoci ne suka ce annabi isa dan Allah ne ya sanar da hujja a qur'ani Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min to shi yasa wannan ka'idar da malamai suke cewa walaysa kullu dalilin yakun istidlalu bihi sahihan tana da muhimmanci idan kana ɗalibin sunna ka natsu wata matsala ta taso wani ya ja aya ya ja hadisi to ka natsu ka fahimci ina hadisin ya dosa ina aya ta dosa dan ba duk dalili bane idan an ja maka shi kuma yake zama karɓaɓɓe to kuwa in ba haka ba gobe kai ma dan a sai zai ce maka akwai shi a qur'ani saboda min shi a tihi <laughs> sai watsar da duk ragowar abin da aka yi magana akan shi amma kana ce mai Allah ya ce innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a Wannan suka rarraba addinin su sune yin shi'a zai ce ai ba ba haka ake nufi <laughs> to shine wal husainu arada an yufarriqa saka ce wa al-imam husaini yayi nufin ya raba jama'atul muslimina jama'ar musulmi war rasulu qala shi kuma annabi ya ce ka'inan bankana uktuluhu fa kana qatluhu sahihan da haka sai zama kisan da aka yi ma al-Imam Husaini ya cancanta a kashe shi wa hadha qawlun nasiba sai ce to wannan magana ce ta nawasi nawasi kuma su ne mutanen da suka kafa gaba da kiyayya akan mutanen gidan Annabi Muhammad sai yasa zaka ga Ibn Taymiyyah cikin al-aqidatul wasitiyya yana cewa mu mun barranta da hanyar nawasi da kuma hanyar rawasi rawafid wanda suke zagin sahabban annabi wasu wanda suke zagin ahalul baiti shi yasa ahlus sunna a ko ina a duniya dole sai ya fi kowa shan wahala to da duk wani matsiyaci in ya taso kanka yake wa yana ganin kai ne matsalar shi an gani yasa in ka fahimci addini abin da ka fahimta ka bi ka'idoji da hikima da usulubi da waya amma wallahi ka yadda ka dogara ga Allah cewa in ba Allah ba wanda zai taimake ka kuma wallahi duk wanda baka tunani ya faɗa da wannan da'awar su yayi wasu za su fito su yi a bayyane wasu za su koma su koyi a bayan wani abu a zahirin su suna tare da ku kuma yaƙar da awa suke da ana sai yace allazina yubghiduna al-husayn bin ali radiyallahu anhu wanda suke kin sayyidina ali sannan suke kin baban suke suke kin husayn suke kin babansa wannan mun ji magana ce ta kawarita ta nasiba ko a ta'ifatu saniya ɓangare na biyu ƙalu suka ce huwa ta imam ta a ta'atuhu da tun farko ma shi al-imam shi ne shugaban da shi ya kamata ma su yayi shugabanci wa kana jibo an yi sallama al-amr tun farko ma ya kamata a miƙa masa al'amarin shugabanci wa huwa shi a wannan ita ce magana ta shi'a to su yan shi'a rigimar da suke yi ba fa shugabancin yazidi suke magana cewa bai yi ba a'a har shugabancin abubakar da umar da usman bai ba a wajensu kakka ɗauka cewa wai matsalar su yazidi ne a'a ba yazidi ba ne su a wajensu hatta abubakar da umar da usman shugabancin su bai yi ba an fahimta a ta'ifatu salisa bangare na uku wa hum ahlus sunnati wal jamaa su ne ahlus sunnati wal jamaa qalu sun ce qutila mazluman an kashe sayyidina Husaini yana wanda aka zalunta ولم يكن متواليا للأمر ai lam yakun imaman a lokacin shi ba shugaba bane kaga ya saba magana shi ako domin a ka'ida ba a ce maka kai khalifan wani ne sai idan wanan da ya tafi ka zo wajen sa ka hau sai a ce maka khalifa yanzu sai da na hasan ai ba wanda ke musu a duniya cewa ba khalifa bane dan da babansa ya tafi sai da na ali ya zo ya hau kujera ko bai hau ba to su hauka shi a al-imam Hussein ko da bai hau ba kuma khalifa ne a nakin haka sai ce wala kutila kharijiyan sannan ba a kashe al'imamu sai a matsayin kawaji ba kaga ya saba maganar na wasu ko bal kutila magluman shahidan kama qala an-nabiyyu al-hasan wal husayn sayyida shabab ahli janna kaga yanzu idan ka dauki da wancan ra'ayin da wannan ra'ayin da ra'ayin ahli sunna wanda ra'ayi ne ta zama daidai na ahli sunna to duk daga daga idan aka je aka yi to za ka samu in aka yi murguzu aka murguso to za ka samu fahimtar ahalin sunna ita ce fahimta ta daidai kuma a nan mafita take in ka ɗauki maganar ganin Allah akwai wanda suka ce ba za a gan shi ba duniya ba za a gan shi ba a lahira su ne mu'tazila wanda shi a sana tare da su a fahimta a nan ba za a ga Allah a duniya ba ba za a gan shi ba a lahira Sana'a ko wanda suka ce ana ganin Allah duniya ana ganin shi a lahira kai ba ma ganin Allah ba ana ma zama Allah su ne wasu gulatu daga cikin sufaye ba wai ka ga Allah ba ma a'a kai kanka kana iya zama Allah kawai mutum kafan shi kafan baban shi wani ma tare kuka yi kwallo da shi a layi dan iska kawai ya zo ya gaban ka ya ce maka wai shi Allah ne wala mala akwai abun ban ko kana dawowa kun haɗu da shi kwana biyu sai maka Allah ya ka dawo ne saboda kai Allah ya zama abu masu. to kaga akwai maganan ahalus sunna da suka ce ba za a ga Allah a duniya ba amma za a gan shi a lahira kaga zaka ga in ka ɗauki wannan fahimtar duk ta saba ma wa'ancan fahimtar guda ne to shi yasa zaka ga haka fahimtar sunna take sai ya ce wa zalika annahu arada rujua saboda al-imam ya yi nufin ya dawo aw zihab ila yazid fi sha' yana so ya tafi wajen yazid a sham walakinnahum mana'uhu hatta yasta'sir ibn yazid suka hana shi suka ce sai dai ya miƙa wuya ga ibn ziyad shi kuma ya yarda da ya miƙa wuya ga ibn ziyar ga har ai yaƙi ya mutu kuma ya ɗauki wannan hanya to sai ta ne da satani bid'a guda biyu da aka fara bayan kisan al-imam Hussein قال شيخ الإسلام بن تيمية بعد مقتل الحسين يتي أحدث الناس mutane sun farar da bid'a ta yi bid'a guda biyu al'ula bid'atul huzni wan nau bid'a ta bakin ciki da ihu Yau ashura min al-latmi was suraq wal buka'i wal wa al marasi na mai da ihu da kuka da a zauna ana jin kishirwa sai a ce ka tana da jin kishirwar da al-imam Hussein ya a ranar wa ma yubdi ila zalika min sabbi salafi ba ma wannan ba wannan abin yakan tsallaka zuwa ga zagin magabata wala anihim da kuma tsine musu wa idkali man la dhanba lahu ma azawu dhunubi da shigar da wanda bai yi laifi ba tare da wanda ya laifi yanzu abubakar umar usman sun bar duniya kafin matsalar nan ta faru ba su ma sun za ta faru to dan Allah me hada abubakar da umar da usman da kisan husaini to amma a ranar hukuncin da waɗanda suka yi kisan haka za su ɗauko sai su haɗa su gaba ɗaya da a musu hukunci ɗaya yake cewa hatta yusabba sabiqun al-awwaluna har sai an zo ana zagin kai magabata na farko da shaidar Ƙur'ani da Allah yake was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar yake cewa tuqra'u akhbar masra'ihi za a zo ana ba da labarin yadda aka kashe al-imam Husaini allati kathirun minha kadhibun da yawa daga ciki ƙarya ne shi yasa shekul islam bin ya ce wadan naqali duk duniya ba wanda ya dan shi a ƙarya abu ya hada ka da shi ya ɗauko maganar ka ga yadda take za ta tuba wanda ya dan shi a ƙarya kuma yanzu kun gane haka ta hanyar shi wannan mai alkyabba ba ku ga ya tafi awulciya ba ya ga shi da yana gyara alkabbansa a <laughs> shefa kare sai yake cewa wa kana qasdu man sanna dalika manufar wanda ya sannanta wannan shine fatha babin fitnati bude kofar fitina wal da rarrabuwa bainal ummati tsakanin al'umma wa illa in ba haka ba fa ma'ana an tu'ada hadhihi dhikra me ma'anan a dinga maimaita wannan abun fi kulli amin ma a isalati dima a kowace shekara tare da zubar da jini wa ta'zimil mali da girmama abin da ya wuce wa ta'alluqu bihi wal iltisaqu bil qubur da ratayuwa da shi da ratayuwa da kabari saboda anan yanzu idan an gama to zai zo kuma ya kawo shi a wannan littafin ban kasar Hussein falalar ziyarar kabarin al-Imam Hussein za a ce maka wanda ya je kabarin al-Imam Hussein ya kai masa ziyara daidai yake da wanda ya je kai ma Allah ziyara a saman al'arshi <laughs> wallahi wala wani lokaci na ɗauki littafin shi yana karanta wallahi wala wani littafin ɓacin rai ne ma kisa sai aji saboda inda za ka ɗauki littafi kana karanta yanzu wannan alaiki qadat na asadu da na dauka shekarar da ina karanta da ya zo kan aya inda aka rama kuma inda la ya taɗa ku wanda ya fi girma a wajen Allah ba wanda ya fi jin tsoron Allah ba to akwai fassara a wajen su <laughs> inda aka rama kuma inda la ya taɗa ku wanda ya fi kowa ta iya a wajen Allah <laughs> a cikin yan shi'a inda ya kafa kowa iya taƙiya boye abu da munafunci to kai ne ka fi zama babba a wajen Allah wallahi yana nan a cikin alikira na salu to wannan shine abin da ke faruwa ta'alluki da kabari har sai da ta kai yanzu wasu daga cikinsu suna faɗa karbala inda kabarin al-imam husaini yake ya kuma dina inda annabi ke kwance wannan maganar kuma ya yi ta cikin littattafan yawa cewa inda annabi yake kwance da inda liman shi yasa wani yake cewa inda a ci waɗannan mutanen hankalin su bai sa matsala ba duk wajen da wani wanda kake so na ƙarshe ya je wajen aka kashe shi to ya kamata ya zama duk duniya babu inda kake irin wajen amma shi ya so aka sun haka al-imamu ya je waje an kashe shi kuma mun karanta da ku anan lokacin da ya je wajen ya tambaya ya ce masu muhazihil ard aka ce masa me ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala'i sai zamanto a gurin su kuma babu inda yafi muhimmanci irin inda yake da karbu da bala da haka sai a je a kwaso kasar ma sai zamanto kowanne daga cikin su bi su dada sai akan wannan kasan ta al-karbu wal bala alkarbu wal bala yasa akwai buƙatar mutanen mu a karantar da su su san wannan addini na shi'a wallahi kuma inda dai Allah ya yi mana tsawon rai to za mu ta karatu kuma sai mun dasa wasu sai mun bar abin da ba yadda za su yi da shi a gidan hujja dan dama yan shiya suna mu'amala da ku mu'amala biyu ne halatu da'ab lokacin da ba su da ƙarfi su muku mu'amala ta tafiya duk kuma ran da suka samu dama a kan ku to bindiga ce za ta yi aiki a kan ku wallahi wannan shine kakka dauka ɗayan biyu halatu da'ab sai amfani da saƙiya halittar uwa fi amfani da bindiga a kanku. shi nan kawai kuma Allah yana faɗa yana cewa na rantsi da Allah duk wannan magana da nake faɗa ta a yanzu ka riƙe ta da kwanan wata da komai in dai tana nan zan bar duniya za a iya ɗauko ta nan da shekara dubu masu zuwa za ka ci sai na faɗa a nan masallacin na rantsi da Allah idan kana halin sunna dillan da kai sakaci dan shi'a ya samu dama a kanka to sai ka kwammace gara ba yahudi ko kirista ya samu dama a kanka sai ka fi samun sassauci wallahi to wannan shi ne, a Saniya sai ce da asul farhi wasu suru bida a ta farin ciki Wato tawzi'il halwa da watsa alewa wa tawsi'ati 'ala al ahali, da kuma yalwata wa iyali yawma qatl yawma maqtal al ranar da aka kashe al'imam Hussein a nan kasar ba ana yin cika ciki ba to cika ciki asali na wasu ne suka kirkire shi mutanen da suke da alaƙa da cin haushin mutanen gidan annabi lokacin kisan al'imam ne lokacin da wa'ancan wa'anda suka kira shi suka yi masa rufa-rufa ya zo aka kashe shi suka kirkiri bid'a a bakin ciki su kuma a mukabilin zai suka kirkiri bid'a ta farin ciki an gane to shi yasa ce muku wanda fi kowa shan wahala a halin sunna kaga in dai sunna ka yi ba za ka zauna tare da wayancin ba ba za ka zauna tare da wannan ba wa kanat al-kufa biha qaumun min al-muntasirin li ahli al-bayt kufa lokacin akwai mutanen da suke da'awan taimaka min ahli al-bayt wa kana ra'suhum shugaban su shine al-muktar bin abi ubay al-mutanabbi al-kazzab wannan mutumin yana daga cikin wanda suka kafa rundunar cewa sai sun ɗauko fansa akan kisan da aka yi ma Imam Husaini daga ƙarshe bayan fitinar ta ƙare ya zo shi ma annabi ne ƙwarai <laughs> amma an kana karatuwa tarihin musulunci malam da ka sha mamaki shi yasa yake al-mutanabbi'ul kazzab makaryaci wanda ya zo kuma daga baya da awar annabta wa qaumin min al-mubghidina li ahli al bayt akwai kuma mutanen da suke kin ahli al bayt wa minhum daga cikin su akwai Hajjaj bin Yusuf al saqafi kaga yana daga ciki hajjaj bin yusuf al-saqafi sai ya ce wala turaddu bid'a bil bid'a ba a mai da martani bid'a dawa idan su wayancan sun yi bida'a ta bakin ciki kai ba za ka ce to kai bari ma ka zo kai farin ciki dan ka saba masa ba a'a ba a yi bal turaddu bi iqamati sunnatin nabi ana mayar da bid'a ne da mai rayuwa akan sunnar annabi Muhammad al muwafiqati li qawlihi alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna to kaga idan tara ga watan al muharram yazo da goma ga wata lokacin da wa'ancan suke bakin ciki Wayan nan suna farin ciki musulmi mabiyin annabi me ya kamata yi azumi tara ga wata da goma ga wata da kuma annabin nan da Allah ya turo mana ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ɗaya daga cikin hanyar da za ka gane cewa wannan addinin na annabi ne idan lokaci in ka kalla ka ga duk duniya shi take to tabbas wannan addinin Allah ne akwai annabi ne amma idan lokaci kaga irin wanda ake yi a Najeriya a daidai lokacin ba irin sa ake a can kasar da can kasar ba na rantsi da Allah ba addinin annabi bane addinin wani ne to in kana so ka gane haka yanzu idan tara ga wata yi da goma ga wata masu biyayya ga annabi ai shi azumi azumi ne ku da ga wanda suke azumi tara ga wata da goma ga wata ai ba su da wani iskari da aka samu shi ake yi a Niger, shi ake a Najeriya a Saudiya a Amerika a Ingila a Ghana amma kana ajiye azumi in ba shi ka ɗauka ba tara ga wata da goma ga wata to za ka ga irin bida'ar da su 'yan najeriya suke yi da masu farin cikin da masu bakin cikin kana tafiya Nijar ka ga ba irin ta ake ba ta can ta saba da ta Najeriya kana yi gaba ka ga ta can ta saba da sau'in nan wuraren. daga nan za ka gane wannan ba addinin da Allah ya ko annaba da shi ne wannan yana daga ciki to sannan matsala ta gaba wacce take da muhimmanci sai yake cewa موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية mai matsayin malaman sunna a wajen ahli sunna akan matsayin yazidu dan muawiya akwai yazidu dan abu safiyan wannan sahabi ne na annabi muhammad an gani dan kara dinga ya takud al'amara akwai yazidu sahabi dan uwan muawiya akwai yazidu dan muawiya wannan ba sahabi bane domin yazidu dan muawiya kwata-kwata ina ganin shekarun da aka wato haife shi a eh, shekarun da aka haife shi an haife shi a lokaci ne na tabi'ai kaga bai ga annabi muhammad ba ba ba ba hami ba ne ya yi shugabanci daga shekara ta 60 zuwa shekara ta 64 kwata-kwata shekara na akan mulki hudu to da aka bai ga annabi ba a lokacin a aka haife shi to shi ne yake cewa lam yakul li yazid yazid bai kasance yana da yadun hannu ba fi qatl al wajen kisan al-imam wannan na koma cikin littafin hukubatun min tarif ne na Usman al-Khamis ina karanto wancan ra'ayi walaysa hadha difa'an an yazid wannan ba kariya muke ga yazid ba walakin difa'an anil haqq wannan magana ce akan gaskiya وقد ma ذلك فيما مدام mun yi bayani a baya a أكن kisan Al'imam حسين domin mun faɗa mun ce shi Al'imam Hussein shi ne sahibul isa mutum ne yana zaune a gidan shi aka kawo masa hari za a kashe shi kafin ya mutu ya ga fuskokin waɗanda suka zo kayan masa hari sai ya ɗauki takarda ya rubuta sai ya ce da wane da wane da wane da wane su suka kawo mun hari su suka kashe ni dan Allah inda adalci duk duniya idan ana neman shaidar suwa suka yi kisa maganar wace ce za ta zama shaida maganar shi wanda ya ga wanda suka zo kashe shi ta wannan majal din maganan kowa ita za a fara gabatarwa ta limamu sai ita za a fara gabatarwa kafin maganar kowa mun faɗa a baya ce ga shi inna ha'ula ya kafu ne wayancan yana nufin yazidu da sa a sham tsoratar da ni suka yi wa hadhihi kutubuhum ga littattafan wayannan mutanen iraki da suka aiko mu hum qatili kuma su suka yaƙi. sannan yayi addu'a yace Allahumma hakum bainana wa bainal da da'awna li yansuruna fa qataluna sannan ga dan shi zai bada shaida yan uwar shi Zainab ummu kursum duk suka daga abin da ya faru a gaban su sannan kuma sai a saki sai a tafi ana ta tuhumar wani to shine yake cewa arsala yazid ubaidillah bin yazid yazid ya aika ubaidillah bin yazid li yahula bainal husayn wal wusul ila al-kufa dan ya hana al-imam Hussein kaiwa kufa dan waɗannan mutanen da suka taru da sunan shugabanci domin dama fitina za a samu duk sanda aka ce akwai shugaban ƙasa a ƙasa wani ya koma wani yanki ya ja gefe wasu suka ce sun yarda shugabansu ne kaga matsala ta faru a ƙasa sai yake cewa sannan kakkumanta mun faɗa mun ce shi ubaidullah bin ziyad din nan a jiya yana cikin rundunar sayyidina ali wanda suka yi rigima da sayyidina muawiya a bangaren sayyidina ali da aka cire ni umaru bin bashir a matsayin gwamna sai aka ɗauko dan shi a sai aka bashi shine gwamna yanzu kun ji matsalar yadda ta faru kuma dama an faɗa ma imamu sai na shi an ce ne yanzu duk wanda kake tunanin zai baka goyon baya a kufa wallahi sallahi sun riga sun karkata zuwa ga duniya kaga da da gaske suke yi tun da dan shi'a ne da aka ce mai ga shugabanci sai ce bai sai mu yanzu aikin da jikan annabi ya zo kai ya zira ka sani ya kakkada ne sai yake cewa walam ya amurhu bi qatlihi kuma bai ce ya kashe shi ba bal al-husayn nafsuhu kana hasan ban bi yazid hina shi kan sha imam husayn har ta tafan shi'a yayi kyakkyawan zato ga yazid lokacin da yace da uni azhab ila yazid fa ada yadi fi yadihi yace ku kyale ne in tafi wajen yazid in je in masa bai'a abinda ba sa so inda sun bari al'imam Hussein ya tafi ya je ya mai zidi mu baya a abu biyu zai faru abu na farko dole zai tabbata cewa yazidin nan da ake cewa kafiri ne musulmi ne ba kafiri ba daya sannan na biyu zai tabbatar wa da duniya cewa da a wanda shi ake cewa Allah ne ya nada wa'annan a'imma din ƙarya ne Allah bai nadin ba idan ko al-Imam Hussein ya san Allah ne ya nada wayannan kwacewa suka yi babu yadda za a yi shi da Allah ya nada ya je ya mubaya ga wanda Allah bai nada ba to wannan shine abin da ya faru qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya faɗa shi yasa za ku ga ba wanda yake shan zagi akan irin ibnu taymiya kan kowace matsala yace inna yazid bin muawiya lam ya'mur bi qatl al-husayn yace yazid bai umarni bai yace kuma ai mun yi munazara da ɗaya daga cikin su bare daidai wannan lokacin ta awa hudu da wani abu har muka tashi abin da na nema na ce ya kawo inda su waɗannan a imma ɗin alizain al'abidina al'imamu sai na kanshi da waɗanda abin ya faru a ina ne wani daga cikin su ya buɗe baki ya ce yazidi ne amma yanzu yana da kusa shi ne a matsayin sa na mutum to abinda muke cewa kamar yadda Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin idan ya tabbata da dalili inda a ce yazidi ya to mu tabbatar masa domin alakar da muke da ita da husaini kasancewarsa ya fito gidan annabi ta fi sama da alakar da muke da ita da yazidu husaini sahabi ne yazidu ba sahabi ba ne balma hasali baban yazidu mu'awiya bai kai darajar al'imam husaini ba kaga ba za mu tsaya mu ɓata lokaci a kansa ba amma wannan ƙa'idar na wala yajri mannakum shan'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqa sai yake cewa duk tafaƙi ahalin naƙali wa naƙali da ma'abuta naƙali walakin kataba ila ibn ziyad an an an wilayatil sai dai ya rubuta mai lokacin yana gwamna ya ce masa in dai shugabanci ne zai kawo shi to kada ya bari walamma balaga yazid qatl al-husayn azhar at-tawajjuh yayin da labari ya zo masa yana sham cewa an kashe al-imam sai da ya bayyanar da bakin ciki ala zalika wa zahara al-buka' kuka ya bayyana fi darihi a gidansa walam yasib lahu hariman kuma bai kama ‘ya'yan gidan annabi ya mayar da su bayi ba kamar yadda za ka dinga ganin in shi ana cewa yace bal a karama ahada baitihi ya girma mutanen gidansa wa a hatta raddahum ila biladi ya musu kyauta har sai da ya mayar da su gidajensu yace amma ruwayatul lati fiha annaha uhina nisa'u ahlul baiti ruwayen da suka zo ana cewa an wulakanta matan ahlul baiti wa annaha ukhidna ila shami masbiyatin wa uhinna dalika yace haza kulluhu kalamin batil duk wannan magana banza ce bal kana banu umayya ko kana banu umayya yu'azzimuna bani hashim tsakanin banu hashim da banu umayya akwai alaka ta zumunci da ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر شيء سألوك تندع حجاج بن يوسف بامن فاطمة أي شبا سند يا أول فاطمة إر عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر عبد الملك بن مروان بكر ولنا الأمر وأمر الحجاج أن يعتزلها ya umarci hajjaj ya ce ya sake ta wa ya tsallika ya rabu da ita fa hum kanu na bani hashim bal lam tusabba hashimiyatun qattu ba a samu wata kabila ta banu hashim ba wai da aka ce a wannan matsalar an mai da su bayi fal hashimiyatu kunna azizatun mukarramatun fi zalika zaman duk matar da take tana da alaka da banu hashim to za ka samu ana girmama ta wa ma zukira anna ra'sal husayn abinda ake faɗa cewa kan al-imam husayn a ursila ila yazid an aika wajen yazid akwai ruwa da za ku ji ana cewa da aka nima sai da ya sa sanda ya dinga sosokawo sai ce haza, fa haza aidan lan yasu wannan ma bai tabbata ba amma za ka dinga gani a littattafan tarihi musamman idan ka koma cikin tarihin tabari akwai wani littafi yana da kyau ɗaliban ilimin su da su neme shi sahihu wa da'if tarihu tabari littafi ne wani malami ya shi ya kai mujallabi goma sha hudu ya fitar da abin da ya tabbata a tarihu tabari da abin da bai tabbata ba kuma galibi umda na malaman tarihi shine tarihu tabari an gani sai yake cewa bal inna ra'asal husayn baqi inda ubaidillah fil kufa kan ya tabbata wajen shi gwamnan a kufa wa dufnil husayn an binne Hussein wala yu'lamu qabruhu ba san kabarin sa walakin al mashhur annahu dufina fi Karbala haythu qutila amma abin da ya fi shahara an binne shi a Karbala inda ya mutu wannan shi ne abin da ya fi shahara to za ka ji suna kawo shubha daga cikin dalilan da ke nuna kin ahlul baiti waya za a yi a ce ba san ƙabarin na na Fatima ba ya Aisha ma ba san ƙabarin ta ba ne? ko an san Khadija an san ƙabarin ta ne Ummu Salama idan ba abubakar da umar ba da suke tare da annabi duk cikin sahabbai kaje ka je madina ba wanda za a ce ma ga kabarin shi kuma rashin sanin shi fa zama alheri ko kuwa in ba haka ba ba yadda wani sai je dinga don ko kasar bai zo ya ta tsaya na sha <laughs> wallahi wallahi sai kana zo zaka dinga ganin jahilci sai da yadda kake zato akwai wani guri a kafa ana ce masa in dagaro ne fa in an yi ruwa ruwa na zubuwa haka za ka ga mutum ya je daidai indalaran yana addu'a wai an ce mai wata indalaran ne ake sako abubuwa ko mai za a sako an gane to Allah ya kiyaye to sannan ya zo ya faɗa al-mawqif al-wasat fi yasi matsayi matsakaici akan yazidu akwai bangare na farko da suke ta'assufanci suke ta kauna ta ƙarshe suke bashi matsayin kama annabi yace wannan kuskure ne sannan ya zo ya magana akwai waɗanda suke ƙin saƙi na ƙarshe wanda suke kallon yazidu a matsayin kafiri ne arne ne munafiki ne ya bayyana musulunci a baki ya ɓoye arnanci a zuciyarsa da haka shekul islamu bin kimiyya ya ce a ba sahabi ba ne ba annabi ba ne yana da kusakwarai sannan ba munafiki ba ne cikin abin da ya bayyana mai mulki ne daga cikin masu mulki na musulmi to sannan akwai abubuwan da suka tabbata na kusakurai yayi kamar fitnatul harra madina da aka zo kwana uku aka kakkashe mutane lokacin da mutane suka masa ta wannan kaga ya tabbata a tarihi abu ya faru ba yadda za ka yi dole in ka zo ka faɗe shi yana da daidai yana da kusakure to shi yasa har ya je ƙarshe yake fa khulasatul qawl magana ta gaskiya ilallahi أمره إلى الله تبارك huwa وهو كما zahabi الذهبي buhu نسبه ولا buhu. ba ma san sa mu ba za mu zage shi ba dan zage shi ba za mu dauka cewa ajanda ba sai tawa me yake nufi da la nuhibbuhu wa la nusubbuhu sanda ake wa irin masu imani wanda salaha su ta bayyana yace ba ma masa irin wannan sannan kuma ba za mu mayar da addinin mu shine zagi gare shi ba wanda insha Allah wasu maganganun sai idan mun zo a tunda muna yin littafin a masallacin malam Kamis sai mu ƙara faɗaɗa bayani da kuma maganan abdullahi bin mutsi da za mu gani a nan da ya kawo wanda shi ɗaya daga cikinsu muhammadu hanafiya jika ne na annabi muhammad ba mun faɗe shi a nan wajen ba to ya ji ya zauna da al'imam da ya zibi sanda wasu suka zo suka kawo mai labari kaji kaji kaji kaji kaji ya ce ni na je na zauna da shi abinda kuka faɗa ni ba haka na gani ba suka ce ai kana yana yi mai dan taqiya ya ce to na ronku kaza kaza kaza to wannan sai idan mun zo sannan za mu ci gaba da tattauna wannan matsalar sannan akwai wata shuba sai idan mun je gaba sannan in na samu dama sai in in yi ta halilinta. na ga rubuce-rubucen wasu daga cikin malaman shi'a da suke ɗauko daga cikin wasu sahabbai su ce ai wayannan sahabban sun yi musharaka wajen kisan al-Imam Husaini wanda wannan kuma ƙarya ne ai mun karanta a baya akwai Suleiman bin Sura Suleiman bin Sunan ai mun ce sahabi ne ko amma shi bai daga cikin wanda suka rubuta ma Imam Hussein ya dai san mutanen Iraki sun gayyace shi har ya tashi ya kudu ba a cikin su yace in kun san ba da gaske kuke yi ba kafa ku fara to Suleiman bin Sunan yana daga cikin san sanda aka kafa rindina wacce za ta ɗauko fansa a kan kisan da aka yi ma al'imam Hussein yana cikin wanda suka shiga rundunar kuma a nan ya mutu da haka insha Allah wannan matsalar zan zo in tattauna ta dan haka a takaice duk wani ahalin sunna da zai saurari wani dan shi'a ya kawo wata shubha idan kana kan qur'ani da sunna sune asali daga ran da ka ji mutum ya kawo wani abu wanda baka sani ba to ka ajiye shi gida biyu ne na farko ka ɗauka ko dai wannan mutumin ya ma Allah da annabi ƙarya abinda ba su faɗa ba ya faɗa ya ce sun faɗa na biyu ko kuma ka ɗauka cewa wannan mutumin idan ma abin haka yake to duk yadda aka ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu don ya cimma manufarsa to shi kuma yan shi a hanya guda bakwai suke bi wajen lalata abubuwa na tarihi yana daga ciki wani lokaci akwai amfani da sunaye da suka zo iri biyu ɗaya yanzu ka gaba kowa bane a cikin mu ya san cewa ibnu jarir tabari guda biyu akwai ibnu jarir tabari na sunna akwai ibnu jarir tabari na shi'a kuma sun mutu nafsu sana shekara 310 kowanne ya mutu a cikin su to ibnu jarir tabari dan shi'a sai ya littafi sai su jingina ma ibnu jarir tabari dan sunna da haka idan dan shi'a ce maka tabari ya ce ka tambaye shi wanne namu ko naku sannan ibnu qutayba guda biyu ne akwai ibnu qutayba dan shi'a akwai ibnu qutayba dan sunna wancan dan shi'a sai littafi sai su jingina ma ibnu qutayba dan sunna da haka in ya ce maka ibnu qutayba ya ce ka tambaye shi wanne ibnu qutayban daga ce? namu ko naku kaga ba kowa san wannan ba sannan yana daga ciki hanya ta biyu shine wata matsala ta faru eh tabbas ta faru sai mutum ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu don ya cimma manufarsa suna yin wannan sannan fassara ta ɓanna a kan abu wata matsala ta faru Allah bai faɗe ta haka ba annabi bai faɗe ta haka ba har ya bar duniya sai wannan shiya daga baya kawai sai shi ya gano cewa ai da sahabbai ba su kyauta ba fassara ta ɓanna a kan abu annabi ya zo wucewa ya ga sahabbai ya ce musu ina muku kashiri da zama akan hanya sai ce wala ya rasulullah babu inda zamu zauna an ba nan ba shi annabin bai ce san mai rashin kunya ba Allah bai faɗa ba sai kawai dan shi sai zai tafi ka gani in ba sahabbai ba su da kunya ba ya annabi zai ce musu iyakum wal yusufit turqati su ce babu inda za su zauna an ba nan ba wannan fa maganar da annabi ya tafi wa ma yantiqu anil hawa fa in huwa illa wahyi yuha to sai zai caccanza abu annabi har ya bar duniya shekara 23 bai ce sahabbai sun mai rashin kunya ba Allah da ya turo annabin bai ce sun mai rashin kunya ba balma hasali annabin da suka faɗa ka sai musu bayani yace to in ba inda za ku zauna sai nan dole to ku kiyaye haƙƙin hanya me haƙƙin hanya yace ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza kaga ai matsalar ta faru annabi ya yi musu magana sun mai masa dawa da amsa to kayan an zo ana so a nuna maka sahabbai ba su da kirki sai a biyo maka ta wannan hanya annabi ya ce kasi ya sun ce ba makawa dole fa sai sun yi an gani to duk wannan yana daga cikin hanyar da shi a suke bi wajen ya matsa abubuwa da haka insha Allah sati mai zuwa zamu dora a cikin littafi kai tsaye zamu ja shi da gudu kuma muna sa ran insha Allah da yanda muka yi darasi goma nan gaba mun gama littafin zamu tafi wani littafin da izinin Allah da haka mutane sai su hakuri bayani ne daga cikin bayanai yasa muka sauka layi yau amma za mu dawon Allah ya da ko kuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta eh eh wala musulman da ina da ina kamata mu muhadaran nan a a ka daura nan ya yi sa mu ci gaba da karatun mu na arba'una hadisin ni na ganin ko dai mu masallacin malam kami da matasa muhadara biyu ko nake so ko kuma mu yi masallacin malam kan da dan foli ok to ranar lahadi ne muna da muhadara a masallacin matasa insha Allah eh bayan magariba ne in Allah ya da ita ce muke ganin ya kamata mai yi ta da kunwani mai taken ar-risalatu ila ahli tasawuf sako da muke so mu tura zuwa ga wanda suke da'awar sufanci wanda irin sako za mu tura sai ka zo za ka ji su ma an mun saki sakon za ka ji amma ba zagin kowa za mu ba karatu za mu zamanin zagi yanzu ya riga ya wuce ko kuwa Allah ya sa mu dace ko eh, in mun zo kuma daga nan an yi muhajara ta farko wataƙila wanda suke bin shafin mu ko zuwa an jima ne sa ga ta biyu akan wani unwani kuma za mu sake ɗaukar ta biyu da mu duba abin da yake muhimmai ne dai mu hadara guda biyu daga nan mu ci gaba da karatu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh